الرحمن malam ya ce al'ashmawi al-rifa'i yake cewa wa ma fami abin da ya shiga cikin ciki zuwa ga uwar hanji ba ta baki ba ya shiga ilal khalqi zuwa ga makoshi min al'udhini ta kunni ta kunna aka yi ɗure an fi ko ta hanci aw na hawi zalika ko makamancin wannan walau kana bukhuran ko da turaren bukhur ne turare mai hayaki fa alaihi alqada'u faqat malan yace zai biya azumin nan shi kadai wa mithluhu albalgamu kaman ma majina ce almumkini tarhuhu wanda ke yi wa mutum ya zubar mutum ya tara majina zai yiwu ya zubar da majinan kawai sai ya shanye ya rika shanyewa shi ma wannan zai biya zai biya azumi wal galibu min al madmadati abinda da ya kwace ya kwace daga kuskuren baki manzo sallam ya ce in ka tashi a lola ka kai matuka wajen kuskuren baki sai in kana azumi in kana azumi sai ka yi yaya ka yi shi sama sama sama sama sama sama idan mutum ya yi sama sama ya yake yin alolan shi alolan shi bata bambanta ba da azumi da ba azumi dama manzo Allah ya ce a bambanta yake bambantawa sai ruwan ya zurare zururururu to ya biya wasiwaki haka nan asuwaki asuwakin azumi da ba na azumi ba iri ɗaya ba ne shi ma sai ya yi shi iri ɗaya ya rika zurarewa to shi ma ya biya in ji malam rufa'i mai ashimawi wa kullu ma wasala ila maida don abin da ya shiga zuwa ga uwar hanji walau bil hukunati ko da ɗure ne ko ɗure na bututu ko ɗure na allura ko wani ɗure Alma'a mai narkewa aka ɗura wani abu wanda zai narke ya ci gaba da harkarsa me hukuncin bai fada ba waka zaman akala ba da shakkihi hakanan wanda ya ci bayan ya yi kokonto filfajir game da alfijir laisa alaihi fi jami'i dalika kullihi ilal qada wannan baya da laifin komai sai dai ya biya an gani? eh da mai allura wanda abin nan hukuna kenan ko eh dure ko ta allura ko ba ta allura ba wala yalzumuhu alqada'u ba dora mishi ya biya ba fi galibi min zubabin idan kuda ya kwace mishi saboda al'ada ba a saba ganin mutum yana huda da kuda bakin shi kawai ta haɗiwa ba zai wuya ka ji kuda ya wuce mu mutum ba tare da cewa ran shi ma ya kwace ba to in ko haka ne shi marin jayi daga kuda an guda ne ya kwace ya wuce to babu komi au gubara ɗariƙin ko hanya au daƙiƙin ko gari kasan mata da sai sun yi sulfe sun daka ko kuma yanzu an ci gaba ana cin karfe masu injina aukailin aukaili gypsy ko awon abin kamfani ko suminti ko wani abu lisanihi ga mai sana'anta wannan abin na kamfani ila kamfani ne suke dura fulawa ko suke ɗura wani hatsi ko kuma suke ɗura dai wani abu mai tashi to ko da mutum ya sa takunkumi kila ka ji ya kwace mishi ko kuma irin Najeriya ne inda ba dama lebura bai da wani kima ka shiga kamfani ka ga lebura yana aikin cuta wanda nan kurkusa yana iya kai yana zuwa ga lahira ba ruwan kowa in aka ga an tsotsi shi a kamfanin kawai iya kasa yadda shi dan abin da zai sa a hancin ma ko sa a baki ko sa a kafa ba a damu da shi ba Allah ya sauke to in mutum yana aikin kamfani wanda wani abu mai hayaki ke wani mai kura ke tashi ko suminti ko wani abu gypsum to babu komi wala fi hukunatin min ihlilin to haka nan dure wanda aka yi shi ta kafan azzakari ihlil shine azzakarin mutum ah azzakarin mutum idan aka ji aka dure ko aka samu allura aka dura mai abinci ko da ma i'a ne abincin mai narkewa ne to to ban da shi ban shi kaga wannan sai dai likitoci wato alakan kafan kafan azzakari a dura abu alakan shi da uwar hanji zai iya shiga to sannan kuma na an kawo ihlili ga azzakari to farjin mace fa zai yi ƙila kofan kan azzakarin namiji da kofan farjin mace ba ɗaya bane wajen dure a wannan sai an tambayi wanda suka sani wala fi duhuni ja'ifa na san mai na ja'ifa na wanda wata musiba ta same shi shi ma babu komi tunda ai a sojiri sojiri za a ce mai kukume kukume za a ce mai oho ƙaramin rauni wanda ke fasa ciki ai ko da yana da magani idan misali mutum ya hau mangoro ko ya hau bishiya sai ya faɗo sai ya keta mai ciki sai ya tsaga ai ko da yana da magani za a samu ƙwarya nan ka samu ƙwarya a kankare ta a kankare ta ta kankaru sosai wannan totuwan cikin a kusa kwashe shi duka ko ma a kwashe shi duka a samu man kaɗe mai kyau a shafa a shafa ya kauri a samu inda ya hujan ta ciki-ciki fa a mai da hanjin ciki kada iska ya shiga sai a liƙe shi sai a samu nan zai sha dai a azaba a haɗa fata da fata a ɗinka da hada abai amma shi dai ba a cirewa in an sa an sa kenan ya dan samu dai ya manage numfashi ko da istighfari guda goma yi wani kuma haka sai shekara ma to wannan man duhuni ja'ifa wannan man da ya ratsa ta kaga man zai tana so ai zai zai tana so to wannan man na ja'ifa ba ku wa ya juzu saimi ya halatta ga mai azumi a yayi aswaki fi jami'i hari dukkan yinin shi dukkan yinin shi ya samu ya yayi ki wal madmanatu lil ya kuskuren baki dukkan yinin shi musamman in ya ji kishi ya kai kishi kaga kaman ka ce wani sainin ne a bashi dama ya banki ruwa kaga ba bankan ruwan zai ba zai dai dan kuskure bakin shi idan rage fureja wal isbahu bil janabati duka ya halatta mutum ya waye gari da janaba bai wankan ba sai bayan su baki wal hamilu malam yace mace mai ciki idza khafat ala ma fi batniha in ta ji tsoron abin da ke cikin cikinta afqarat to ta ci abinci tana dan cikin ta wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata bakwai wata tara kowa da irin ta wata mace cikin ta yana karami ta fi shan wuya wata yana matsakaici ta fi shan wuya wata in ya girma ta fi shan wuya kowa dai kowace mace da irin ta dai in ta ga za ta sha wuya abin da ke cikin cikin ta, to ta ci abinci lam tu'im amma kada ta ciyar da kowa wa ƙarƙila tuɗi in wasu suka ce a'a in ta ci ta ciyar wal murdi'u ga mai shayarwa idza khafat alawal jiha eh? jihani ko wal murdi'u mai shayarwa idza khafat alawal jiha in ta ji tsoron abin haihuwanta waliduha wa walidiha abin haihuwanta Allah ya saka da alheri idza khafat ala walidiha in ta ji tsoron abin da take shayarwa bata ci ba balantana ta samu nono walam tajid man tasta'jiruhu lahu bata samu wanda za ta bashi kwadagon shayarwa na wannan yaron ba aulam yaqbal gairaha ko kuma a ta samu amma shi fa an banda nonon mahaifiyar shi baya son wani nono afutarat to ita ma wannan ta ci abinci don ta samu wadataccen ruwan nono ta ba ɗanta wa amat ita ma ta ciyar wa kazalika shekul haramu hakanan dattijo wanda shekaru suka kama shi saboda shi tsufa ciwo ne wanda manzo Allah ya yi da ya shela hadisin sai ce ciwo ne kuma ai hakuri da shi bai da magani yutaimu idza aftara to shi ma dai in ya ci abinci to ya ciyar in yi buɗe baki wa mithluhu shi ma dai haka yake irin wannan hukuncin ne in yi buɗe baki zai ciyar wane man farrata fi qada'i ramadana wanda ya saka ci bibiya ramadana ba hatta da khala alaihi ramadanun akharu hawa na ramadanan yazo kamar yanzu mutum ana bin shi bashin wancan ramadanan bai biya ba ga wani ramadanin ya matsu wal it'amu fi hadha kullihi tun daga inda aka ce mai ciki ta ciyar to tun daga can har zuwa nan wal it'amu fi hadha sai ce kullihi ciyarwa a anan gabaki daya muddun mudu ake badawa an kulli yaumin wato a kowane yini ya qadihi wanda wannan wanda aka ce ya ci din ya biya kaga kenan wanda ke biya kenan tsohon da baya biya fa kaga shi ba sai ya je to dama ba zai biya ba to sauran fawon masu biya to ba ranan da suka ci za su ciyar ba a'a sai ranan da suka biya ranan in an sha ruwa na biya to kuma sai a ciyar shine wa haza kullihi muddun an kulli yomin ya ƙadihi sai mu tashi wa yustahabbu lisaimi kafu lissani, haka ne ko ku ta'jilu qada'i ma fi zimmatihi mina saumi a eh haka ne ne sai kuma wani wa yustahabbu na ƙarshen sha’ala a sa alama nan ya wannan shi Allah ya ce bikin gobe ya ƙari kare sauran sa sai mu samu dan wata yar muzakkira sai mu sai mu attachin wani ke da alaka da Ramadan sai zama in mun zo mu dan tattauna akan shi kafin mu